يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكا يبود قوديا سنتبتك ألا سبحانه وتعالى مدوك كنسركي ميكوا ميكومي وان ديرايا مزوع وان ينمشي البركة ينمشي اللهدي daren litinin talatin ga watan muharram hijiran manzon rahama sallallahu alaihi sallam daga garin maka zuwa madina na da shekara 1444 wanda ya daidai da 28 ga watan agus shekara ta 2022 allah cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya ƙara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka markazin salafiya wacce take lamba shida titin majarar tudun zaria domin ci gaba da karatun littafi mai albarka littafin babban malami abubakar muhammad ibn hussein al'ajirri rahimahullah wanda ya rada masa suna da akhlaqu hamalatin qur'an littafi na musamman wanda malam ya wallafa domin jan hankalin zukata da kwakwale na ɗaliban ilimi da masu son alkhairi da masu son canji a rayuwarsu kyakkyawan canji da masu son kyautatuwar alaƙa tsakaninsu da mahalicinsu da masu son su zama abin nuni nuni na alkhairi a cikin al'umma abin buga misali wajen samun kyakkyawar tarbiyya da siffantuwa da managartan ɗabi'u waɗanda waɗannan abubuwan da na ambata ba wanda zai sha'awar a ce ya siffanta da su ko kuma wani na kusa da shi ya siffanta da su sawa'un ɗalibin ilimi ne malami ne attajiri ne ɗan kasuwa ne mai sana'a ne ɗan siyasa ne kowane ne zai so a ce an ambace shi da alkhairi kuma babu kyakkyawan ambato na alkhairi fiye da a ambace ka da abin da da gaske ne haka ka siffanta da shi amma idan ya kasance an yaje ka da abin da kai ka san ba haka bane kuma ka haura kumin yarda to tabbas ya ka wayi gari raƙumin nan zai kai kai baro saboda ka hau tudun da bai kamata ka hau ba ka karbi yaban mai yaban da asali ko da kana da wannan siffofin ba a so ka so a yabe ka da ya kasance manufarka kullum a yabe ka ko da hakan kake to ina ga kuma a ce mutum ba haka yake ba kuma ya so ya ban kuma an yabe shi da abin da ba hakan ba kuma ya ji daɗi daga wannan ya yi kama da wanda ya ɗauka yana da ruwa wanda zai yi wanka da shi sai da ya gama tarawa sai ya fahimci ashe kumfa kuma fa amma zabar fa jufa'a wannan shine majalisin mu na 48 muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya karba mana waɗannan majalisai duk abin da muka ambata na alkhairi a cikin waɗannan majalisai waɗanda suke daidai Allah ya ba mu ladansu Allah ya nuna mana su a matsayin manya-manyan ayyukan alkhairi a kawar kawarrukan mu hakanan a filin kiyama abinda muka yi na kuskure kuma Allah ya san da su Allah ya juya kuskuren nan zuwa lada kuma ya nuna mana kuskuren domin mu gyara a gaba Allahumma amin قال المصنف رحمه الله تعالى الإمام أبو بكر محمد ابن الحسين الآجري رحمه الله تعالى قال وحدثنا أبو الفضل قال حدثنا إسحاق بن الجراح قال خلف بن تميم مات أبي وعليه دين فأتيت حمزة الزيات فسألته أن يكلم صاحب الدين أن يضع عن أبي من دينه شيئا فقال لي حمزة رحمه الله تعالى ويحك إنه يقرأ علي القرآن وأنا أكره أن أشرب من بيت من يقرأ علي القرآن الماء قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا عبد الصمد بن يزيد قال سمعت الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول ينبغي لحامل القرآن ألا تكون له حاجة إلى أحد من الناس إلى الخليفة فمن دون وينبغي أن تكون حوائج الخلق إليه قال حدثنا حامد بن شعيب البلخي قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي وأبو النضر عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قال رحمه الله مكتوب في التوراة علم مجانا كما علمت مجانا قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن ابن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي راشد الحبراني قال قال عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تزفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكبروا عليه قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني قال حدثنا حدثنا بشر بن الوليد قال حدثنا قليح بن سليمان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا أبو عبد الله محمد بن مخلد قال حدثنا محمد بن إسماعيل الحساني قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن واقد مولى زيد بن خليدة عن, عن زازان قال من قرأ القرآن يتأكل به الناس جاء يوم القيامة ووجهه عظم ليس عليه لحم فإذا ba من manta مجلس a mun tsara a daidai gabar da malam bai guse ba yake ambatan siffofi na daraja na martaba waɗanda wanda yake so ya yafa riga rigar marita rigar kima rigar mutunci a duk inda yake to zai yi kyau kwanta da waɗannan siffofin inda malam ya ambaci kissar da ta faru da khalaf ɗalibin hamza ibn zayyat rahimahumullah khalaf mahaifinsa ya bar duniya amma ana bin sa bashi to mai bin mahaifinsa bashi ɗalibin hamza ne sai khalaf ya ce to bari ya kamun kafa da shehinsu khalaf kenan eh, hamza kenan ya shiga tsakani domin a ɗan rage ma mahaifinsa wani daga cikin bashin da yake kansa da ya same shi masa magana sai hamza ya ce wai hak irin wannan shi ne tunaninka ka zama abin tausayi a'a bai kamace irinka wanda nake kyautata masa zato ya irin wannan tunanin ba ko kuma kai to da irin wannan tunanin ai karkataccen tunani ne kalmar alwai ko wai haka daga alwaihu ne asalinta hiya kalimatun tuqalu li izhari rahmati wa shafaqa kalma ce da ake ambatanta domin a nuna tausayi da motsawar zuciya motsawa ta damuwa akan wanda take magana da shi sai dai mun sani a larabci akwai wasu kalmomin da wani lokaci ko daga asalin manufar da aka gina su a kai to تستعمل eh, hadihil kalimat fi malam eh, tubnamin تبنى من abinda akan abinda ba shi ne asali ba ko kuma bil mu ce ana amfani da irin waɗannan kalmomin a inda a zahirin ma'anarta ba abinda zai fara faɗuwa a ƙwaƙwalwarka ba ne larabawa suna da wannan ababin addu'a eh, lafazin da zai nuna kamar addu'a ne mummunar addu'a amma ba haka ake nufi ba misali qatalakallah in baka sani ba kana karanta littafi ka ji wani balarabe misali a littafi ko a littattafan magabata ya ce ma wani katala kalla Allah ya yake ka ba haka ake nufi amma akwai inda zai zo ko ita kalmar za ta zo ana nufin ma'ananta na zahiri mun fahimta kamar yadda misali suke cewa takilakka ummuk takilakka ummuk a zahirinta mummunar addu'a ce amma balarabe yana nufin mummunar addu'a ba musamman a inda za ka ji manzon Allah sallallahu ya ambaci irin waɗannan lafazza shi yasa a haƙƙin manzon Allah sallallahu ma akwai fassara ƙari akan duk wata fassarar larabci da za ka fassara irin waɗannan kalmomin da su misali a wajen larabawa za su ce a'a asali ba zagin ba ne kaza kaza da sauran to a haƙƙin manzo Allah sallallahu shi in ya faɗi wannan to ƙarar rahama ce da kusanci ga Allah ga wanda aka faɗa masa sallallahu alaihi wasallam so wato eh, albarkar da ake samu ta sanadiyar manzo Allah sallallahu har ta wuce tunanin dan adam so ya faɗi wata kalmar da ila a zahirinta kana ganin kamar suka ce to kai ka ƙara samun promotion ne ba Allah ya haɗa mu da masoyin mu cikin aminci sallallahu alaihi wasallam to eh, irin waɗannan kamar su taribat ya dak ne eh? da taribat asali daga turab ko to amma sai kayi wani kanakancin bayani sannan ma'anar za ta fito ka gane cewa ba zahirin ake nufi ba to wannan kuma ko a magana ta yau da kullum akwai irin wannan ina tuna <laughs> wata rana wata mata a maka ake dinga rikici da ita da ita ita umara ta je ko hajji to sai ta bata hanya ne irin ta wahala din nan ko wani abu dai na damuwa ya same ta to sai wata baiwar allah ta ganta sai ta ce allah sarki miskina wallahi sai aka fara rikici za a raba dambe yanzu ni za a kalla a ce miskiniya ni za a wulakanta ni za a cima mutunci ni za a maida musaka ku kaga ba haka bane miskina ko miskin illa balarabe ya ce maka miskin ba na nufin wani misaki da ka sani kaga kai kana kallon shi with negative connotation to shi kuma positively yake kallo li ibhari safaka nuna damuwa ne da halin da kake ciki da tausayi ce miskin eh? za ka yi ganin mutum da babban mota ya zo ya yi fakin da ita kaza kaza wani ya kalle shi ce allah sarki miskin <laughs> kaga kai a hausance za ka ce ta za a kalli wannan a ce masa miskin to kaga alfam lafuzza waɗanda zahirinsu har a maganar mace da kullum kamar yana ba da mummunar ma'ana amma kuma ba hakan ake nufi irin waɗannan kalmomin ita wai haɗin ta zo so da yawa tana zuwa da ibhari shafaka wa rahma ko kuma nuna damuwa da halin da mutum yake ciki akwai wani mawaki da yake cewa ana يا طبيب الجن ويحك داويني فإن طبيب الإنس أعياه دائية ألا يا طبيب الجن ويحك داويني فإن طبيب الإنس أعياه دائية يا كي قرر لكتاب أتكان tsakanin aljanu na zo ما kai me yasa na zo wajenka likitocin mutane gaba ɗaya ciwo na ya gagare su sun kasa samun magani sai na yanke shawarar in je bangaren aljanu ko samun magani to wai haka a nan wace iri ce ya ƙabiban jin wai haka hmm? na nuna tausayi amma filmukajil ka tausaya mu ala ya ƙabiban jini ya kai likitan eh, aljanu wai hak akwai halin tausayi da motsawar zuciya tare da ni waiwayon ka ganni mana fa inna tabibal ins kaza kaza mun fahimta eh, haka wani mawaki yake cewa fa ya wai man yahwa idza janna layluhu yakadu hashahu bil jawa yatamazzaqu fa ya wai man yahwa idza janna layluhu yakadu hashahu bil jawa ya tamazzaku yake cewa Allah sarki abin tausayi abin kai masa tagumi wane wanda zuciyarsa ta cika da bege da kauna lokacin da dare yayi yi kuma masoyiyarsa ba ta tare da shi ya kadu hashahu kai ka ce hanjin cikinsa da zuciyarsa biljawa saboda tsabar so da bege da ƙauna ya tamazzaku zai kekece ya yayyage saboda halin damuwa da yake ciki ana sa ba wanda ya irin haka jiya <laughs> so a takaice waiha ko waihat uh, tana zuwa da wannan ma'anar shine asalin ma'anarsa so anan da malam hamza ya ce waihat irin abin tausayi kai yanzu irin wannan shine tunaninka mun fahimta yanzu kana tunanin ka tsananci da ni domin neman alfarma wanda yake karatu a wajena domin ya rage ma mahaifinka bashi me dalili a nan ya sirri dalili shi ne <clears throat> yanzu idan malam hamza ya yi magana kunya da nauyi a matakin farko za ta sa ɗalibin ya ji cewa ba yadda ya biya. to kun ga yanzu an takura masa shi yasa a babin mu'amala na yau da kullum duk lokacin da ka san kunyarka da jin nauyinka za ta sa a yi maka abin da asali ba a so a yi to karka matsa karka nema ka samu abin da za a baka an tsibi na zuciya tana murmushi take baka ba kawai ka wallahi ya matsa ya sa ni a gaba mun fahimta bayan wannan yawa sai hamza ya yi talili ya ce ina an shi ɗalibin sama da yake karatu a wajensa bai so ya ga cewa ta sanadiyar alfarmar karatunsa ya masa wani abu amma idan ya masa wani abu tsakaninsa da Allah dan samun kusanci wannan da مالا يتي حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد فضل بن زياد قال حدثنا عبد الصمد ابن يزيد دجمال موسى عبد الصمد ابن يزيد قال سمعت الفضيل ابن عياض ناجي فضيل بن عياض من شاء بياني أكن فضيل بن عياض يدج cikin manyan manyan magabata waɗanda suka shahara da taka tsantsan da tsoron Allah da ibada da kuma gudun duniya da rashin ɗaukan duniya a matsayin wani abu mai kima mai daraja yace yanbaghi li hamil abin abinda ya kamace ma'abocin qur'ani Allah ta kuna lahu hajatun ila ahadin minan nas kar ya zama mai yawan baza hannu domin a daura a daura masa wani abin da yake bukata a tafin hannunsa mana kar ya zama mai yawan abin nan bayyana bukatarsa a wajen mutane ballantana kuma ya zama mai miƙe kafa kullum yana so a hidimta masa hidiman nan kowace iri ko ta kuɗi misali ko kuma yana zama kawai a ta masa shi kuma yana jin daɗin wahalar da mutane ba a buƙatar wani bai kamata ba khalifa ce fa mandu tun daga khalifa sarki jagora gwamna ko ma wane ne har zuwa na ƙasa da shi wa yambari an ta kuna hawa idul khalqi ilai amma abin da ya kamata shi kuma ya zama mai jin daɗin hidimta ma mutane da share musu hawaye ga wannan shi ne asali akwai ɗaya daga cikin malamanmu dr nabil aljauhari daga cikin abin da duk in ana magana a kan irin wannan nake yawan tunawa da shi wallahi in kuka zo kuna karatu a haram in ya fahimci kana buƙatar ruwa to zai riga ka tashi ya je ya kawo muku ruwa idan kuma ya shi ne yake son ruwan to sai ya ce dan ina zuwa sai ya dan tashi kamar zai yi wani abu ba zai taba bari ka gane cewa ruwa yake so ballantana ka kawo mashi ba kaga wasu ɗabi'u ne ina faɗan wannan ne don a gane cewa a zamanin nan akwai masu siffantuwa da waɗannan siffofin saboda haka karka bi ka ce irin mutanen da ne kuma malamai eh, ko a kasar hausa malamanmu na zaure da abin nan sun shahara da irin waɗannan eh, ɗabi'un na kawaici da rashin nuna kwaɗayi ko da a zahiri kana ganin buƙatar su a fili amma wallahi kwata-kwata suna da kau da kai sosai akan nuna ma koma waye buƙatar su ballantana ɗalibansu Allah saka musu da alkhairi malam ya ce حدثنا حامد بن شعيب البلخي لقى مال منسى سعيد بن يونس لقى مال منسى إسحاق بن سليمان الرازي ده أبو النضر ما أنا ما لم يدي سكا فقامت ولا حديثي ده أنبتا كو أثر أبو النضر شيني هاشم آه، ابن القاسم ابو النضر هاشم ابن القاسم انا ابي جعفر الرازي عن الربيع بن انس الربيع بن انس يتي مكتوب في التوراة ينا دجا شن ابن دا اكا سامو اربوتي اتفن التوراة تو كاجا وانا ابن دا اكا جني اربوتي كنا اتفن التوراة مي اكا جني shine allim majanan kama ullimta majanan majanan kama ullimta majanan ka ilmantar ka koyar kyauta free kenan ko kamar yadda aka koyar da kai kyauta to waye koyar da kai kyauta wallahu akhrajakum min bukuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun ko ولقد مكناكم فيما إن مكناهم ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء فجاء الله نيباك كوتر زي كوتر جني كوتر فهمتا دكي أيوة da waɗannan instruments in ko kayan aikin da su kai amfani da ikon Allah ka ilmanci ka fahimci abin da ka fahimta saboda haka wannan kyauta Allah ya baka to kai ma ka hijimta ma al'umma ka ba su kyauta kamar yadda aka baka kyauta to kaga shin wannan zai za a iya ɗabbaka shi a rayuwa misali ta yau da kullum misali duk wanda ya karatu cikin sauƙi shi ma in ya tashi ya sauƙaƙa ko? kazalika kuntum min qablu famanna Allahu alaikum fatabayyanu to wanda ya sha wahala fa shi ma ya wahala a'a <laughs> shi kuma sai ya buga misali kyakkyawan misali amma in ya tashi ba laifi ya rika ambatan matsalabansa gwagwarmayan da yi domin ya zaburar da su ya kara musu kaini da karsashi wajen himmatuwa akan kulawa da haƙƙin ilimi in a rayuwa ne yanzu misali ga shi muna gani waɗanda suka yi karatu a lokacin kyauta ake karatu a lokacin biyansa ake yin sun yi suna makaranta a lokacin kana gamawa ga mota tana jiranta amma yanzu fa yan asu kawai sun isa su baka bayanin mai ake duk al'ummar da wannan baina kausin in bracket duk al'ummar da wanda ya kai wani matsayi yake mantawa da jiyarsa da shekaran jiyarsa yadda yake to bayan da za a yi wannan al'ummar ta ci gaba saboda duk wanda zai taka wani matsayi yanzu ai jiya yana ƙasa ne gobe ma wani ne da yake ƙasa zai ƙara sama to in kowa ya hau zai manta da jiya da shekaran jiya to an shiga talatin sai dai aiki tagumi ana hamma hakanan duk ƙasar da kowa kowane irin bangare zai iya fadawa yajin aiki to ba da za a kasar nan ta samu ci gaba ma'ana ba a da aminci na rayuwa ba a da aminci na ilimi ba a da aminci na likitanci ba a da aminci na kaza ba a da aminci da akwai matsala muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yaye mana duk wata damuwa a wannan ƙasa ya ƙara mana kwanciyar hankali da natsuwa da aminci ya azurta mu da shugabanni waɗanda za su zama masu tausayi masu share ma al'umma hawaye masu damuwa da ci gaban al'umma fiye da ci gaban allahumma amin ah, معلم شيخ حدثنا أبو عبد الله ابن آه، ابن آه، أبو عبد الله أحمد ابن الحسن ابن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا شجاع ده جمال منسى شجاع بن مخلد ده جمال منسى إسماعيل ابن إبراهيم وهي وأنا إسماعيل ابن إبراهيم يا يعني من تقف الأنسى isma'il ibn ulayya isma'il ibn ulayya har kun manta na ambaci ce muka ambaci cewa a cikin ruwatul hadith ko malaman hadithi akwai waɗanda aka nasabta su zuwa ga iyayensu mata fashtaharu bilinci sabi ila ummahatihim akthar min intisabihim ila aba'ihim sai suka shahara da danganta su da ake yi zuwa ga uh, iyayensu mata fiye da yadda ake nasabta su zuwa ga iyayensu maza shi ne kamar da uh, ne yake cewa wa man ila zairi abihi nusiba wa man ila zairi abihi nusiba a ummihi fakanat A أمه fakanat. أو أمه, فكان أو أمه فكانت فكانت له أبا yake cewa da wanda a cikin ruwatul hadith aka nasabta shi zuwa ga gairi aji ko kuma aka nasabta shi zuwa ga mahaifiyarsa kaga wannan ba shine asali ba asali shine a nasabta mutum zuwa ga mahaifinsa to akwai wanda za ka ji suna sai ka ji ai da sunan mata misali to ya aka yi su namiji ne mai sunansa mai kama da sunan mata a'a ko kuwa an nasabta shi ne zuwa ga mahaifiyarsa kamar isma'il ibnu ulayya an nasabta shi ne zuwa ga mahaifiyarsa ana ruwaitowa cewa shi din isma'il ibnu ulayya baya so a nasabta shi zuwa ga mahaifiyarsa to shafi'i rahimahullah saboda taka tsantsan da rashin sanya ambaci wannan malamin da abin da bai so to duk in ya tashi zai ambace shi sai ya ce haddasana isma'il alladhi yuqalu lahu ibn ulayya haddasana isma'il ko an isma'il ko ذاك إسماعيل ulayya sai ya ce in yana magana ينا مدنا isma'il sai ya ce isma'il. wanda ake ce masa ibnu ulayya kaga kaka tsantsan in ka san mutum bai san suna to idan ka ambace shi da sunan to wannan laifi ne a wajen malamai in ka san cewa bai so kuma ka ambace shi da shi to amma duk malam ya kauce sai ce allazi yuqalu shi dai bai ce ba wanda ake ce masa su waye suke ce mai wanda suka ce su ne al ithmu alayhi ko in allawmu alayhim kan bi ahra daga malamin sa isham ad dawai daga Yahya bin kafi Abi Kathir al-Abdi ban manta ba daga Abi Rashid Abu Rashid shine akhbar bin Khawf العبران دقا صحابي من الرحمة صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ابن شبل يتسوي من ذر رحمة صلى الله عليه وسلم يناتسوى اقرأوا القرآن كرنت قرآن ولا تغلو فيه تركوا تقونا لإلي أحجنسا ولا تجفوا عنه كركوا zama masu bushewar zuciya a kan shi ma'ana ku ƙaurace masa kenan ku nisance shi kar ku yi haka wala ta bihi kar ku mai da qur'ani in dararo wanda za ku rika tatso ATM ɗin mutane yana gangarowa eh, zuwa aljihunan ku ta sanadiyar ilimin qur'anin da Allah ya ba ku wala tastakbiru alaihi a wata riwayan wala tastakbiru bihi kada ku nemi tara dukiya kuna masu tsanantuwa da ƙur'ani ko kuma wala tastakbiru alaihi kada da ni'imar da Allah ya muku na baku ilimin ƙur'ani ku siffanta da girman kai ƙur'ani yana narkar da duk wata tsatsa yana tafiyar da duk wani datti yana warkar da duk wata cuta ta kwakwalwa da zuciya to abun mamaki ne a ce kuma ma'abocin ƙur'ani wanda ake sa ran ƙur'ani da ayoyinsa masu albarka da daraja su narkar da waɗannan tsatsa da dattin sai kuma a ce ana zaton wuta a makera sai ga ta a masaka ta ga an samu matsalar ce ikrahul qur'an wala ta fi wuce gona da iri shine alwulu wuce gona da iri a nan ko dai ta fannin yadda za a karanta shi har ya kasance mai sauraro ya fahimci kamar ba ƙur'ani ake karantawa ba a mai da ƙur'ani abun wasa ƙur'ani lahu harma lahu makana lahu manzira yana da matsayi yana da martaba yana da kima to ana so a gane kimar qur'ani sanda ake karanta shi ana so a gane kimar qur'ani sanda ake sauraron shi ana so a gane kimar qur'ani daga wanda yake karantawa ko wanda yake koyan ilimin ko wanda yake koyan da ilimin sannan kimar qur'ani tabbas za ta bayyana lokacin da ake bayani akan abubuwan da ya kunsa sannan lokacin da ake aiki da shi ake tasirantuwa da abin da yake ciki duka ana so qur'ani ya zama nage daɗi goma komai da yake da alaka da shi kawai albarka alkhairi tana koyar da shi albarka alkhairi ɗabi'unka masu kyau managartin ɗabi'u kana koyansa haka kana tafsirinsa haka tilawa take kowane yanayi da ake bukata ce ah, jafa shine ya kasance an ƙaurace ma ƙur'ani shi yasa daga cikin manya-manyan ni'imomin da Allah yake ma bawa Allah ya azurta shi da mu'ahadatul Qur'an wallahi babban ni'ima ce Allah ya azurta mutum da rayuwa da Qur'ani da yawan karanta shi wannan yawan karanta ƙur'ani jama'a karantawa ta neman yardar Allah karantawa da ikhlasi wallahi ni'ima ce da sai kaɗan daga cikin mutane Allah yake ba su kuma duk wanda Allah ya bashi wannan ni'imar to ya dinga ganin albarka kenan a rayuwarsa me kake tunani a ce a yininka daga abin nan fitowar alfijir zuwa faduwar rana akwai karanta ƙwar'ani ya za a yi daidai da yinin da ba a karanta ƙwar'ani ba daren da aka karanta qur'ani a cikinsa ya za a yi daidai kantin da mai kantin yana zaune yana karanta qur'ani ya za yi daidai da kantin da ba a karanta qur'ani in fahimta gidan da ake karanta qur'ani ya za yi daidai da wanda ba a karanta qur'ani kitabun anzalnahu ilayka mubarakun haka Allah ya ce albarkarsa ta ina ba a faɗa ba ko ina kai wallahi al'azim dutse da fulawoyin da suke gidanka wallahi suna tasirantuwa da karanta qur'ani wallahi abu wanda ya sani ya sani wanda bai sani bai sani dabbobi da suke kewaye da kai wallahi suna suna tasirantuwa da karanta qur'ani ina jin anan ne na taba bada labarin isara da kadangare ko sosai ina karanta qur'ani ina faɗan wannan ne domin mu ƙara gane tabbas a haka abin yake karanta ƙwar'ani suratul bakar tilawa tilawa tilawa ba na mantawa har na kai rusu rusul faddala ba a zahun alaba ba man kallama Allah to sai na fara hango wani kadangare tsakanina da shi zai kai kamar ka ce mita goma sha biyar zuwa ashirin haka yana karatu yana tahowa yana tahowa yana tahowa da na tabbatar waje na yake zuwa sai na ƙusa. in kai amanar rasulu dalili shine ne ainihin dai tana daga cikin magunguna ko <laughs> ko wani aljani ne <laughs> na ci gaba da na zo amanar rasulu sai na kara daga murya yana tahowa yana tahowa ina kaiwa ina gama amanar rasulu kadangaren nan tsakanina da shi bai kai kafa biyu ba na shiga ahli imran sai ga kadangare tsarab ya haye kan kafata sai na yi sauri saboda ina kyamar wannan kafafuwan nashi haka nan da nan na buga abin nan na kora shi na kora shi ya ki tafiya da nai mai da gaske haka sai ya tafi ina ci gaba da karantawa sai ya ƙara dawo to a daidai wannan lokacin gaskiya sai na ɗan ji tsoro haka <laughs> irin na ce kai wannan kar ya shige jikin mutum ko wani abu na ce sai na tashi so a takaice a tasirantu wanda suke yi har dabbobi kenan da karatun qur'ani wannan abu yana nan a cikin rayuwa shi yasa za ka yi mamakin yadda mutum zai rayu a ce a rayuwarsa babu qur'ani akwai tausayi Allah ya kara mu babanmu Alhaji Jibo lafiya da tsawon kwana yana daga cikin waɗanda duk lokacin da na ambaci yawan karanta Qur'ani yake faɗo mun a rai bawan Allah nan ya kwanta a asibiti ya fito asibiti Allah kara masa lafiya ran da ya fito da na je wajensa ƙur'ani ƙur'ani yake karanta duk da jinyar da yake fama da ita kuma tun daga 1979 zuwa yau in dai ba wata lalura ne, girma ba kullum sai ya karanta inji shi nan a kusa da kai sai kuma kana majalisa saboda haka wasu da gaske suke yi in suna neman falalar allah suna nema kuma tabbas allah zai ba su yarjuna tijaratan dan tabo kaga allah bai ce inna ladina yuhibbuna alqur'ana la yasluna ko me kake yi sai an samu tilawa in ka fi kowa fahimtar qur'ani in ba ka karanta shi an samu tasgaro dole da fahimtar sai an samu tilawa tilawa karantawa yasluna Allah ya ce mun fahimta Allah ya karfafa zumuncinmu da wannan littafi mai albarka ah, wannan shine wala tajfu karka yanke zumuncinka da qur'ani malam yace haddathana abul abbas abul abbas ya ba mu labari ahmad ibn sahal ashnani al ashnani daga malaminsa bishr ibn al walid daga malaminsa fulayh bin sulaiman daga malaminsa abdullah bin abdurrahman ibn ma'mar daga malaminsa sa'id ibn yasar daga malaminsa abu huraira radiyallahu an abu huraira yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon kira sallallahu sallam yana cewa man ta'allama alquran duk wanda ya koyi qur'ani afwan man ta'allama ilman duk wanda ya koyi wani ilimi mimma yubtagha bihi wajhu Allah ta'ala ilimin da ake ya kamata a nemi yardar Allah da shi لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا أما شيء أكي رشن ساء بيكوي ونن إلم بسيدا يسامو وتأوكك تدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة فزي تبجن كنشن الجنة برانا تاشا القيامة hadisi mai tada hankali kuma hadisi ne ingantacce hadisi ne ingantacce duk wanda ya koyi wani ilimi wanda wannan ilimin ya kamata a nemi yardar Allah da shi ne a nemi aljanna a nemi kusanci da Allah amma aka rashin sa'a mutum ya nemi duniya al'arab almal al'arab almanzila al'arab aljah al'arab المنصب العرب الثناء والمدح duka waɗannan sun shiga yana cin arab ya nemi wani ilimi don a ce kai aiwana ya san kaza ya nemi wani ilimi don ya rika keta majalisa in ya zo a rika cewa ga wane ya zo ya nemi wani ilimi domin a rika bashi wata martaba ta musamman ya nemi ilimi domin ya samu fifiko a kan mutane to da irin waɗannan siffofin da makamantansa duk wanda ya nemi ilimi da ake neman yardar Allah da shi amma ya nemi ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan to mazala su sana ya ce ba zai ji ƙanshin aljanna wato bawan Allah ana so a samu muhlisina lahuddin Lahudin, lillahi dinul khalis in ka kabbarta sallah ka karanta ƙur'ani ka ilmanci ya zama dan Allah shi kadai kai amma ka haɗa Allah da wani Allah ya fi ƙarfin a haɗa shi da wani taraktahu wa shirkahu taraktuhu afwan wa shirkahu duk wanda ya haɗa Allah da wani a wajen bauta Allah subhanahu wa ta'ala ce zan bar shi da shi da wanda ya haɗa ni da shi ka nemi yardar Allah bawan Allah man kana yuridu al'ajila عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا ومن أراد الآخرة حتى ان يشاء دو wanda ya دنيا to ajjalna hufi fiha ma sha kana neman arar nan sai a baka martaba sai a ce wane ne a'a kai ne dan a ce a dakta ne kaza ka kai to shikenan ai ta cewa ana tafi ai ta cewa ana cewa ka kai ai ta cewa kaza duk ai ta tila maka kasar shiririta kai kuma kana ta hawa kana ɗauka faɗa ajjalna hufi fiha ma sha. liman nurid wani zai so ɗaukakan kuma ba za ta samu ba kuma bai yi don Allah ba tu zero ya so ta san wato ba abin tausayi irin neman yardar mutane wallahi kuma babu abu mai daɗi irin neman yardar Allah dama kai ba don wani kai ba kullum cikin hutu kake amma wallahi ba masu wahala masu siffantuwa da abin tausayi irin masu neman yardar mutane da yaban mai yabo to a cikin masu neman yaban mai yaban wanda ya fi zama abin tausayi kuma shi ne wanda zai so a yaba ko ya aikata din a yaba kuma bai ba a yaban ba kuma bai yi Allah ba kamar wanda zai kabbarta sallah misali a masallaci sai ya ɗauka ana ganin shi sai ya kyauta da sallah sai ya sallame ya gaba kowa <laughs> kuma ya kyautata ne don a ce ya iya sallah to kuma ya wazo ba kowa eh? kamar wanda zai ɗauki kuɗi ya bayar don a ce mai kyauta ne sai ya bayar kuma a cewa mai kyautan ne kuma kuɗin sun tafi eh? kamar yadda mawaƙi yake cewa falal madhu eh, maujudun ko walal malu baƙiya 2-0 kenan ba a samu yabon ba sannan kuma kuɗi sun tafi saboda haka idan ka alhakantar da ayyukanka da neman iliminka da neman yardar Allah sai ka huta Allah subhanahu wa ta'ala kuma ba wanda ya taɓa fuskantar da zuciyarsa zuwa gare sai aka kau da kai aka juya masa baya lam yajid arfal janna arf عرض مثلث العربي أنا سوى العرض العرف العرف العرف ريح طيب والعرف صبر يندم والعرف أمر يجب عند ارتكاب الذنب أما عند مثلث العرف ريح طيب أنت جاء أنت على رأسي شيء العرف to iska mai daɗi wacce take nishaɗantar da zuciya take sa walwalar fuska shine al'arf daga nan ne wasu daga cikin malamai kamar ibn abbas suke cewa aka samo ma'anar wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum ay tayyabaha lahum an sanya mata kanshi na musamman to Allah zai shigar da bayansa irin wannan aljannan ta musamman arrafaha ko kuma ta zama arrafaha laisa bi ma'anar arf na kanshi wa inna ma bi ma'anar ta'rif ai arrafahum masalikaha Allah ya sanar da su hanyoyin aljanna a cikin aljanna akwai street da hanyoyi da hanyoyi to yana tana shiga ko muna shiga kana shiga zaka gano ga gidanka ga can ga can ta'rifu at-tariq ila baitik zaka san hanyar da za ta kai ka zuwa halis ɗinka Allah ya azurta mu eh, to shine mawaki annabin ya ce al'arfu rihun tayyibun al'arf shine iska mai kanshi wal irfu in ka ji an ce ir a larabci to sabrun haƙuri wanda aka kwaɗaitar aka mustahabbantar ake so mutum ya siffanta da shi wal urfu amrun yajibu inda irtikabin zambi al'urfu kuma shine abin da ya kamata ko ya wajaba a siffanta da shi inda irtikabin zambi lokacin da aka yi laifi mai malam yake nufi a nan ko dai yana nufin al'urfu al'ada ta bayan Allah ita ce duk sanda suka yi laifi sai su nemi gafarar Allah ko kuma al'urfu ana nufin al'urf abinda aka saba da shi a al'adance wanda saba masa saba ma abin da yake ba daidai ba saba ma al'adar da ta shahara ne sai mutum ya zama bako a cikin mutane Al'ar, al'ir, da al'ur, amma kuma akwai wata ma'ana ta al'ar. Al'ar shi ne abin nan jan to zan zakara na kakan shi me ake kiran shi zanko eh? ko yawa to ana ce masa arf arfuddik ka yi arfuddik to in baka sani ba sai ka ce kanshin zakara to an soya ne har kanshin ya ko ko a a to zankon shi ake ne. malam yace أخبرنا أبو عبد الله محمد, محمد ابن مخلد دقى إسماعيل الحساني دقى وكيع عن سفيان بن سفيان نعم الثوري سفيان الثوري ينا رواية دقى وجن وكيع سيما وكيع ينا رواية دقى وجنسا معنا kowa ɗalibin kowa ne kowa مالا من shi سيسا in دوبا ترجم وكيع ان in شيوخه سيكا جانسا sai الثوري تلاميذته سيدنا سفيان الثوري أو كان كرشن توالو أجن فهذا ثوري أهل من وكي أن يكون مالا من ذلك أهل من ثوري أن يكون مالا آه، من عن واقع المولى زيد بن خليلة أنزل أنزل قال من قرأ القرآن يتأكل به الناس دائما القيامة وجهه عظم ليس عليه لهم دو وند يل قرآني yana farautar aljihun mutane da ƙur'anin da Allah ya bashi to zai zo ranar tashin alkiyama duk wani na wata tsoka a fuskarsa ta zagonye ta kare babu komai sai ƙashi kaga wannan duka tsoratarwa ne daga kutsawa neman duniya مالا يتي حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن سعيد دقى مالا منسى شعيب daga malaminsa abdullahi bin numair daga muawiya an-nasri an al-dhahhak an al-aswad ibn yazid وقال غير شعيب وعلقمة ولم أرى شعيبا ذكر علقمة قال قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله سادوا به أهل زمانهم هنا جنب مكرن سواء المفروض shi kenan ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا على أهلها سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول من جعل الهم هما واحدا هم آخرته كفاه الله عز وجل هم دنياه ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله تعالى في أي أوديتها هلك ومن حديث da aka ruwaito daga abdullahi bin mas'ud shi ma har wala yana nuna mana muhimmancin taka tsantsan a babin abin da za ka samu na duniya ka yi ƙoƙari kada iliminka ko ladan da allah subhanahu wata'ala ya tanadan mata ya ƙare a kan kwaɗayin da kake da shi na a girmama ka kwaɗayin da take da shi na abin da yake eh, hannun mutane shi ne ya ce walau ahlal ilmi sanu husana ko ya kasance akwai martaba ilimi akwai kare shi eh, ina tuna ɗaya daga cikin manya-manyan malamai da ya rayu shekaru da suka wuce ana kiransa abdulaziz uyunus sud ɗaya daga cikin ina jin mun taɓa magana a kai bawan allah wanda ya buga kyakkyawan misali na kaka tsantsan da hidimta ma ɗalibansa da gudun duniya da rayuwa da ƙur'ani da kyawawan sufofi wanda a ƙarshen rayuwansa yana ya karanta ƙur'ani kenan yana sallan dare ajali ya zo masa gab da asuba wajen masud yana daga cikin malaman da aka shirya zama na musamman a ƙasar saudiya wata rana aka yi wani a kan rayuwarsa domin a nuna irin gudunmawar da suka bayar da kuma rayuwarsu ta musamman na halarci wannan taron har nayi kasida a lokacin inda nake cewa zurur riyada faqad halal amajidu kam yashra'ibbu fu'adu an-nas wal jidu li yahdhu mahfalan mahfil mahfalan tabat majalisuhu li anna minha yafuhu al-misku riyada al إني mubtahijan bi multaqan fi بملتقا al najd maqud har inda nake cewa hahum rijalun bi ayi dhikri qad urifu ga wasu bayan Allah su ba abin aka san su da shi sai Qur'ani hajjul qira'atu fihim wal asanidu abin da aka san shi da shi shine koyar da Qur'ani da isnadi can da ya isar da ya sadar da bawa makarantar Qur'ani zuwa karanta Qur'ani nazartu fihim wa aini ghayru na'isatin na kalle su a lokacin da idanuwa na ba gangadi suke ba ba jin bacci suke ba ballantana a ce ban hango da kyau ba a abinda na hango na cika ido da martaba da tsoron Allah da gaske ne haka ta bayyana a kansu so wannan malamin a aya ne daga cin ayoyin Allah wajen kyawawan ɗabi'u da siffantuwa da waɗannan siffofin tsakani da Allah tun da muke karatun nan yawancin siffofin nan da malam yake karantawa bawan Allah na yana faɗo min a kwakwalwata sai in ji kamar shi ake siffantawa abdulaziz oyunu suna daga cikin manya-manyan malaman ƙur'ani a wannan zamanin saboda hidimta ma ɗalibansa har ta kai ya siyar da wani gidansa domin ya ciyar da ɗalibai ga lallai sai a hankali ko Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ɗaukaka martabarsu Allah ya ba mu ikon siffantuwa da kyawawan ɗabi'u da sufofi na gari sufofin bayan Allah Allah ya sanya karatun da muke yin nan ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah abin da muke faɗan nan muke koya muke karantawa ka sauwaƙe mana aiki da shi kuma ka azurta mu da neman yardarka kai kaɗai sai Allah karka sanya a cikin ayyukanmu ko tunaninmu ko zukatanmu akwai rabon shaidan ka sanya katangan karfe tsakaninmu da neman yardar mutane ko yabon mai yabo ka azurta mu da neman yardarka kai kaɗai ya Allah ka raya mu rayuwa mai albarka in ka tashi karɓar rayuwar mu ka karɓe mu a hali mafi kyau ka ɗaukaka martabar mu ka ba mu kusanci zuwa ga ka sallallahu alaihi wa sallam ka azurta mu da shan ruwan alkautara daga hannayensa masu raja ka azurta mu da samun cetonsa ka azurta mu da samun aljanna maɗaukakiya. ka kare mu da mu da zuri'armu da 'ya'yanmu da iyalanmu da matanmu daga fadawa cikin azabarka Allah ka yarda da mu ka yarda da ayyukanmu Allah ka amintar da mu daga duk wani firgici Allah ka kare mu daga sharrin masharranta da zaluncin azzalumai da muguntan masu mugunta da ke masu kece da tsafin matsafa da kulle-kullen masu kulle-kulle Allah ka makantar da idanun mugaye a kanmu Allah ka makantar da idanun mugaye a kanmu Allah ka makantar da idanun mugaye a kanmu Allah karka ba wani azzalimi dama a kanmu ko iyalanmu ko danginmu da sauran musulmai Allah muna roƙonka ka azurta mu da samun kyakkyawan karshe Allah ta azurta mu da samun kyakkyawan karshe Allah ta azurta mu da samun kyakkyawan karshe Allah muna roƙonka ka kare mu daga duk wata fitina ka kare mu daga wata damuwa Allah muna roƙonka abinda muke roƙo na alkhairi da arziki a wajen ka baka bukatan sa mu ne mabukata mu ne matalauta da Allah ga mu mun daga hannayen talauci da tsananin bukata zuwa gare ka Allah kai ne na farko kafin kai babu kowa kai ne na ƙarshe bayan ka babu kowa sama kake da kowa kowa yana buƙatar komai a wajen ka baka buƙatar komai a wajen kowa ya Allah muna roƙonka ka biya mana mu Allah ka biya mana mu Allah ka biya mana mu Allah kai ne mai saukar da ruwa daga sammai Allah kai ne mai sauko da ruwa daga sama Allah kai ne mai ba iska dama ta kada Allah kai ne mai ba ganye dama ya faɗo ƙasa Allah kai ne mai ba marikin sammai da kasai ya Allah babu abin da ya gagare ka a sammai da kasai ya Allah muna roƙonka ka yaye mana duk wata damuwa Allah ka ba mu alkhairi fiye da yadda muke roƙonka ka kare mu daga sharri fiye da yadda muke tsoro لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم كم لك من عبد صالح في السماء والأرض يسجد لك ويعبدك ويرجوك فيا إلهنا وخالقنا ومولانا ليس لنا إله غيرك نرجوه فنعبده اللهم فتقبل منا وأعطنا سؤلنا يا سميع يا قريب يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين أنت حسبنا أنت حسبنا أنت حسبنا أنت حسبنا يا سميع يا قريب اللهم فأعطنا الخير فوق ما نرجو وقنا من الشر فوق ما نحذر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين